littafin nan mai suna yaya na mijina wanda hajara maminati ta rubuta idan ba manta ba mun tsaya ne inda maman ashirin da maman sara suka shirya inda maman ashirin ta nemi yafiyar maman sara inda suka yafe wa juna ba tare da an ɓata lokaci ba za mu ci gaba a episode 15 sara ce zauna a ɗaki text ya shigo daga usman Sista, ki kawo abinci. Please, wallahi yunwa nake ji, ina jiran ki a bakin kofar fat ɗinmu. mikewa ta yi ta waje, mamaki ta yi ganin mom da mama sai hira suke. Taɓa baki ta tare da wucewa kicin ta haɗa komai a tare ta nufi fat ɗinsu. Ta ɗan yi tafiya sosai sannan ta ƙaro su wata kwana daidai kwana ta ci karo da ashirin. abinci ya yi ƙasa, garin ta matsa ta buge da dutse baya za ta faɗi ya saurin rikota. da sauri ta ja baya tana goge inda miyan ya shafu kallon ta yayi ina zaki da abinci yawa usman zan kaiwa taɓa baki yayi da kyau allah ya kai mu gobe kalmomi kaɗan zan faɗa har gitsa komai da shi onkul babban yake sanyi yana kaiwa nan ya wuce shiru ta tana tunani kalmomi kaɗan me waɗannan kalmomin na mai da sara gidana haka zai ce wallahi haka zai ce da sauri ta tattara zain ta kwasa don bin bayan shi amma sai ji ta ta ƙara cin karo har kasa ta yarda wani ta faɗi wanda suka yi karon unkul babba da sauri ta taimaka mai ya tashi kallon ta ya yi ja'ira so kike in mutu ko to ai da ke zan tafi bata ce komai ba sai hange take kallon ta eh, menene wai ba komai uncle ki min karya fa hawaye ta fara ta faɗa mai yadda suka yi kallon ta yayi ke ki son kuma gidan mijinki Allah uncle ba na son shi ajiyar zuciya yi ai kuwa da gobe nake shirin mayar da ki amma yanzu ba zan tauye miki haƙƙinki ba wa kike so kasa ta yi tare da faɗin ya Usman daidai lokacin ya Usman din ya danno kiran shi yayi ya tambaye shi ko yana son ta yace eh murmushi ya tare da kallon agogo saura minti sha biyar da asar ta yi tafiya ya yi bar su Naji yana waya yana buƙatar goro da alewa a kai babban masallaci yau zai yi wasu jikokin shi aure. Samun su dad ya yi manyan iyaye ce yau a babban masallaci za a sallah su yaran su yi a nan. Sai ku biyo ni. Da sauri ta ƙarasa gurin shi tana kallon shi shi ma kallon nata yake. Kallon rashin fahimta sista me ke faruwa ne? murmushi ta control yourself yaya babu wani abin da yake faruwa just ana family meeting ne rike hannun shi ta suka zauna ƙasa da mom wadda duk tausayin dan nata ya kamata gani ke ita ta ja komai da komai onkul Wabba ya ƙara gyaran murya bisa wasu dalilai ya sa na bi abin da Aisha take so, don gaskiya ba zan tauye musu haƙƙinsu ba. Allah ya kama ni wata rana. Sannan tunda ake wannan haɗi ba wani wanda ya taɓa sabawa saba ko kuma ya ce bai amince ba duk da abubakar shi ma bai ce bai amince ba amma ai ko ma miye shi ya jawa kanshi ya yi wasa da damar shi sannan ya yanke hukunci cikin fushi bayan haka da na so in yi sulhu aisha ta koma gida mijinta amma tun da ta nuna mun ba ta so kuma ta faɗa min hukuncin da shi abubakar ɗin yake son ya yanke shi yasa ni kuma na riga shi ta hanyar ɗaura auren aisha da usman da sauri ya miƙe waje mamma ta bi bayan shi aiki ya wuce kanshi tsara mai yake kanshi tsara mai yake sosai wai da gaske tsara ta auri usman matar shi matar da yake so ga shi yanzu ta mai nisa hawaye ya fara mom ce da dafa shi tana hawayen ita ma kallon ta yi mom tsara ba ta suna aisha ba ta suna mom me yasa son tsara ya min haka mai yasa zai shige ni lokacin da bana tare da ita me yasa zai min haka lallai kuwa na yi wasa da dama ta waye ya yi wasara shari lallai kuwa kowaye ba zan taɓa yafewa ba Allah ya isa tsakanina da shi mom me yasa nake raye har yanzu me yasa ban mutu ba me yasa mom ya karasa yana kuka zuciyar shi suya take sosai zama mom ta yi kusa da shi kai haƙuri son baka da laifi ni na jawo maka komai wanda kika ke so shi yake kashe ka kaga yadda na ɗauki hafsat na fifita akan sara yata yar kanwa yar uwata amma jibi hukuncin da za ta saka min da shi kenan lallai dan adam butuli ne na yi nadama sosai kuka take son ka yafe mu don allah ka yafe mu ni na jawo maka koma me goge mata hawaye yake yi no mom ki daina faɗin haka haka allah yake yi abinsa yake tsara dama can Allah ya tsara hakan share hawayenta ta yi shikenan son ka daure ka danna zuciyarka ka zo mu kuma gun mitin nan murmushi yayi okay mom ka yi gaba gani nan zuwa rungume shi ta yi minal da mami da ke baya duk jikinsa ya yi sanyi miƙewa ta yi ka yi maza ka zo mu wuce daga mata kai ya yi alamar shu miƙewa ta yi ta fice shi kuma ya tashi hau haɗa kaya don ba zai iya ci gaba da zama ba zuciyar shi bugawa ta za ta yi bayan ya gama haɗa kaya ya ɗauki fon ɗin shekara abdul tare da faɗa mai su haɗu a airport sannan ya rubuta shot ya ajiye lokacin da mom ta koma an sa bidiyo na hafsat lokacin da take ta zuba mutuwar tsaye ta yi na ita ma bata san cewa hafsat ce ta haƙa komai ba ranta ya yi bala'in ɓaci dole son ya saki wannan yarinyar abin da take faɗa kenan a ranta jakar shi ya jawo sai da ya kalli mitin rum ɗin nasu kamar ya je ya musu sallah amma ina baya jin zai iya ganin sara da wani ficewa ya sannan ya nufi airport ba da dadewa ba aka yi komai sannan ya yi wa abdul sallama ya wuce mom da ke mitin sai zuba ido take ta ga zuwan shi dole yau zai saki hafsin amma ta ga shiru haka aka gama mitin tare da faɗin usman zai tafi da matar shi ran lahadi saboda on monday za su koma su wannan kenan ɗakin shi mom ta nufa ta yi mamakin ganin yin shi to ina ya je takardar da ta gani ta ɗauka salam ma i'm sorry ba zan iya zama ni ba ni na yi gaba ajiyar zuciya ta sauke don kuwa ta ɗauki fon ɗinta ta mai forward na bidiyo sannan ta nufa cikin gida a faro ta tadda su suna zaune kallon su ta yi ku shirya gobe za mu wuce flight ɗin samu. a tare suka ce ok mom wanda da ta je shi ma ta sanar mai shi ma ya yi na'am da hakan karfe shida da rabi ashirin ya koma gida gidan shi ya rufa ya yi mamakin ganin gidan ya dan yi ƙura ɗakin shi ya wuce ganin mukullin lokan a jiki ya sa shi buɗewa zaro ido ya yi ba komai a ciki Allah dai ya sa ba 'yan fashi ne suka shigo ba. Ɗakin Hafsa ya ya nufa ba kowa tsaki ya yi shirin sallah ya fice. Bayan Isha ya dawo. Hafsat ba ta dawo ba. Wayan shi ya dauka ya kira sai da ta kusa katsewa sannan ta daga Salama ya yi tare da fadin ina kika je. Sosai ta tsorata don ita a tunaninta cewa zai ya sake ta. Shiru ta yi sai da ya kara maimaita mm, mm, sai kuma ta fashe da kuka ka san da kuɗi a gidan ka tafi ka banne da su kawai ranar yan fashi suka shigo mom suka yi mun fashi kuma ba tare da sanin mai gadi ba sosai hankalin shi ya tashi oke ki dawo gida gobe yana kaiwa nan ya kashe yana tunanin yan fashi ta ina suka shigo alhalin akwai security a gidan shi sosai mama ta dage wajen gyara yar tata da magani irin na mata washe gari da wuri mom suka yi musu sallama suka wuce Usman ne ya kalli Sarah da ba su san me Uncle Babba yake shirin yi ba. Da sallama ta shiga falo ba kowa hakan ya sa ta shiga ɗaki. Sallama ta yi ba kowa tsayawa ta a tsakiyar ɗakin tana dube-dube. Murmushi ya tare da rungumo ta ba sai da ta ɗan tsorata. Juyo da ita yayi yana murmushi. Ta shigowar shigowarki, a na ganki, ina son dama in ɗan tsorata ki ne. taɓa baki ta yi ai kuwa da kai ma sai ka tsorata saboda dole in rama wata rana karɓar lemon ya yi ya ajiye a kan su ya ɗauko wani small box a aljihun shi ya sa a ado kallon ta ya rufe ki. da kamar dama jira take sai kuma ta rufe wani haɗaɗɗen gold ring ne kallon ta ya yi to buɗe buɗewa ta yi wow ya usman wannan zoben ya yi kyau s&a that means usman and Aisha. Murmushi ya tare da ɗaga mata gira. To, samun. Rugo hannunta ya zira mata kamar da hannun aka gwada. Murmushi ta yi kallon ta yi wannan ya Usman ɗin ya ya ɓace tun kin zama matata sai a canza min suna. Murmushi ta yi tare da sakala hannunta a wuyan shi tana kallon shi. My star husband ya yi? Murmushi ya tare da ƙara matso da ita. Ya yi my star wife. Murmushi ta yi ita ma tsaya daf da fuskanta ta yi saurin rufe ido daidai lokacin aka turo kofan tare da sallama ta sauri ta ja baya na sai bace dariya ce ta so kwace mata amma ta daina sai mutsu mutsu take da baki ku yi hakuri tana kaiwa nan ta fice aikuwa ta sa dariya tare da faɗin dama jira nake sai za a yi abin sai in ɓata ta ƙara sa dariya kallon sara ya tare da murmushi ta ƙasa da kanta tana murmushi ita ma maista ɗazu na ji kina wasu mama rashin kunya wai in ba ni mutuwa zaki zaro ido ta yi kai maista ban san ka da abun ba wucewa ta zo yi ya saurin rikota a nan fa zaki kwana zaro ido ta yi kai maista rufa min asiri in rufa miki asiri ni fa mijinki ne ba wani bare ba nan Na sani mai star amma ni gaskiya ba zan kwana a nan ba murmushi ya tare da bata kis a kumatu to sai da safe daga kai ta yi alamar sai da safe. Ɗaki ta wuce sai na kallonta ta bata harara dariya da ta yi kusa wani abu wallahi irin shiru shiru din na sun fi iya soyayya kallanta suka yi me yasa kika ce haka murmushi yi a bar za a cikin gashinta kallanta sara tai tare da faɗin a'a fiye ta a'a a bar ta dai kawai washe gari a mitin falo mm, kowa na zaune amma ba a shirin sara na kusa da usman sai kallon soyayya suke uncle babba ne ya gyaran murya tare da farawa da addu'a sannan ya fara da da na san kun san na daura auren sara da usman daidai lokacin ashirin ya shigo mutuwar tsaye kanshi na sara mai allah ya sa ba haka ya ji ba allah ya sa karya ne mami ce ta ganshi da sauri ta miƙe tare da faɗin yaya Hafsat ce a ɗaki sai zagaye take yanzu ya zan yi in ya gane ni na sace wannan kuɗin to wai ma me yake nufi ko dai yaya yafe min ne na san ai yanzu ya gane ni na haɗa mai oh god jakarta kawai ta ɗauka a falo ta tadda mom ɗinta kallon ta mom ɗinta ta yi ina zuwa mm. dama zan je gidan su sadiya ne yadda take kame kame sa mom ɗin tsaya tana kallon ta taɓa baki ta yi a dawo lafiya daga kai ta yi alamar allah ya sa sannan ta fice direct gidan shi ta nufa sara ce zaune a ɗaki tana chatin wayanta ta yi ringin haki ta gani hello sister hello sara ya kike ya gida lafiya kalau sister sara monday first school eh na sani zan zo ni da maista maista kuma sa ashirin ne ko master la sorry ke fa baki san komai ba na ta labarta mata yadda aka yi yayya sara me yasa baki san baki san ashirin din sai naga kamar kun fi dacewa kuma ai yayi nadama haɗe rai sara ta yi eh bana san shi ta ya za in zauna da wanda bana su haba impossible wallahi dariya haki ta yi lallai so wani abu ne allah ya baku zaman lafiya ga hanifa za ku gaisa karɓa hanifa ta yi tare da faɗin amarya amarya amaryar yaya usman murmushi ta yi tare da faɗin faɗi ki ƙara ya tafiya na ji kin yi tafiya wallahi alhamdulillahi ashe haka abu ya faru dama dama ina nan wallahi yanzu komai ya wuce ai haka suka yi tafira hassan na suka yi sallama karfe sha ɗaya daidai su mom suka sa kaduna tana sauka ko hotawa ba ta yi ba ta kira mom ɗin hafsat hello harira wallahi baki da mutunci baki min adalci ba na san ai da haɗin bakinki akai komai kika sa 'yar 'yata ta kori kishiyarta gida gashi yanzu ɗana ne a ciki shewa harira ta yi da babatu dama ya an ce tabarmar kunya da hauka ake daɗewa lallai hakan ya tabbatar dama ina kiranki yar tawa jaka ce da zaki kama take ta dukanta don mugunta to wallahi sai na ɗauki mataki dariyan ta takaici mom ta yi harira kenan ai zaman ɗana da yar yanzu ya zo ƙarshe tana kaiwa nan ta kashe wayanta da kallo harira ta bayan tab aiko dole ta san abin yi dole su ci kuɗin ashirin da sallama ta shiga gidan yana falo yana tuna abin da ya faru ji yake yi kamar dama ya mutu kallon ta yayi haɗe rai zaro ido ta fara shikenan sabon rashin mutunci ne hakan shi yasa ya kira ni so yake ya ci min mutunci kafin ya sake ni zama ta yi bata ce komai ba kin ce yan fashi sun shigo ni kuma na yi bincike ban ga alamar yan fashi sun shigo min gida ba ki faɗa min gaskiyar magana ba na son karya fashewa ta yi da kuka me kake nufi kana nufin ni na sace ma wato ba za ka sake ni ta daɗi ba sai ka ci min mutunci shi yasa ka kira ni nan ko kawai dan nawa matarka sharri kallon ta yayi dan bai gane inda zancen na ta ya dosa ba wato dan kawai na sa an wa matarka sharri shine aka min haka ko haka ashirin duk fata da lilin sanda nake maka ne kallon ta yi me kike nufi ai ka san me nake nufi kuma wallahi ban yi nadama ba tun da na ci riba na raba ka da ita har abada kallon ta ya kina nufin ke kika yi wa sara sharri banza ta yi da shi ta juya baya sosai idan shi ya yi jaru dama ita ta yi ma matar shi sara sharri za mu ci gaba a episode 15 don jin ya za ta kaya mom ce ta shigo da sallama don ta kasa zama a gida zaro ido ta yi da sauri ta ƙara sagon shi ta yi ta kwace shakar amma ta kasa da sauri ta fita waje ta kira mai gadi sai da suka haɗu sannan suka kwace ta don har ta fara gano lahira ƙasa ta yi tana ta tari tana murza riƙon kallon shi mom ta yi son baka da hankali ne kisa za ka yi kallon ta yi ido yana hawaye mom hafsat ita ta yi wasa da shirri yanzu take faɗa mu mai ashe ni ba mu sani ba ina tare da makashi na mom me yasa kika ɓoye mu mom me yasa why why kallon shi tai son na turo ma ta whatsapp ba ni ma wallahi ban sani ba sai jiya a gun mutum sa mai bidiyo ta ta nuna mai hawaye yake sosai bai san san da ya wulli da fon din ba da kan hafsat na sauri mom ta riko shi mom ki bari in kashe ta please no son ai ta cancanci kisa ba ka bar ta kawai irin waɗannan barinsu ake a duniya ta koya musu hankali kallon mom yayi mom ni ba zan ƙara zama da ita ba na sake ta saki uku ba na son ganin ta mom ki ce ta fita don allah ki ce ta fita ƙasa yayi yana kuka sosai mom ta ji tausayinsa sosai hakan ya sa ta yanke shawarar tura ɗan nata indiya ya karo karatu na wasu shekaru in ya manta da fa'is ɗin shi sai ya dawo karfe takwas sara ta gama shirin baccinta ta nufi ɗakin mama don su yi hira nan mama ke kara mata nasiha akan zamantakewar aure haka suka yi ta zama har karfe tara usman ne ya shigo da sallama har kasa ya gaida mama sannan ya ce mata yunwa yake ji murmushi ta yi to bari sara ta kawo ma murmushi ya yi dama hakan yake so kalanta mama ta yi ta shi ki kai masa daga kai ta yi sannan ta miƙe ta yi kicin ta haɗa komai a tare ta ɗauki hijab ɗinta ta yi ɗakin shi da sallama ta shiga falo baya nan hakan sa ta shiga ɗakin da sallama ta tura ƙofar daidai lokacin ya fito daga toilet da ɗaga mata yatsu ya yi watsa mata ruwa da sauri ta juya baya don ba riga a jikin shi murmushi ya yi dole yau zai cire wannan kunyar Rungumota ya yi ta baya tare da faɗin maista na amtace ba tare da ta juyo ba maista kunya ta kike ji Ɗaga kai ta yi alamar a'a ka je ka sa riga please juyo da ita yayi ya ga idanta a rufe kisan nasa ya hauyi sannan hankali ya cire mata hijab ɗinta gado suka koma ni dai na kashe wuta na yi waje Yusuf nata yake ta ko'ina a hankali ya samu ya raba ta da kaya da sauri mai ɗauko rahoton nan ta yi waje ashirin kuwa ya rasa sukuni yanzu sara tana nan ɗaki ɗaya da wani sun haɗa gado ganin hakan ba zai fishe shi bai sa ya nufi toilet ya alwala ya lama sannan ya roƙi allah akan ya kawo mai sauƙi kiran farko sara ta tashi jikinta yana mata ciwo miƙewa ta yi jin jikinta yana mata zafi ya sa ta sakin kuka da sauri usman ya ƙaruso ganin tana kuka ɗaukar ta ya kai ta toilet dama ya haɗa mata ruwa cewa ta yi ya fice haka ya fice ya fita sosai yake mamaki idan bai yi tunanin tana cikin budurcinta ba sosai ya je ya je ya ɗauki zanin gadon ya kai mashin din wanki sannan ya nufi ɗakinta ya yi sa'a kuwa an buɗe fat ɗin riga mara nauyi ya ɗauko yayo waje daidai lokacin mamu ta fito yana ganinta ya ƙasa da ito murmushi ta yi ta wuce don ta san sara a nan ta kwana a bakin gado ya ganta ta rike kai da sauri ya karasa yana faɗin lafiya kallon shi tai kaina oke bari in sami kirga sai in baki magani karbar rigar ta yi ta sa ya bata magani ta sha sannan suka koma bacci karfe tara ashirin ya nufi falon mom kana ganin shi sai ka tausaya mishi idan shi ya kumbura kallon shi mom ta yi idan ta ya kaɗa ƙasa ya yi da kai idan kwana mom lafiya son son na yanke shawarar zaka koma gun yarinyar maman yar uwata a india sai ka karo karatu please son ka dage daga mata kai yayi alamar to ran monday ka je ka dauki hutu daga makaranta kai ya sake dagawa karfe goma sara ta tashi kallon usman ta yi da ya sa ta a gaba kamar hoto murmushi ya yi morning my star gyara zama ta yi morning my star ɗaki oke mu je in kai ki a'a ni kadai za ni ta ta da sauri ya dauke ta ya nufi pad su da ita a bakin kofa ya ajiye ta haka ta karasa ta yi sa'a ba kowa kuwa ɗaki ta wuce ta sake gasa kanta bayan ta fito ta ci kwalliya ta sa a tamfa. sannan ta nufi dayin mama da usman ta gani suna zaune da ido ya kafe ta ganin hankalin shi baya kan maman sa ta juya a dan ganin menene sara ta gani murmushi ta tare da mikewa kujera ta ja ta zauna ina kwana yaya murmushi yayi lafiya maista zuba mata abinci yayi hafsat kuwa ta sanarwa da mom ɗinta komai ba abin da ta ce ta san yar ta ce da laifi yau saturday da wuri su sara suka shirya za su koma kaduna amma usman ya ce hutu zai ɗauka karfe uku jirgin su ya sauka gidan ya yi ƙura haka suka hau gyara ashirin kuwa ya gama shiryawa ran monday zai je school ya ɗauki hutu sannan ya wuce washe gari yau monday usman ya gama shiri sara ta tara daru sai ta bi shi hakan ya sa ya ce ta shirya karfe goma suka karasa fakin ya dauko mata jaka suka fito sai shagwaba take zuba mai daidai lokacin ashirin ya yi parking ashirin da ya fito yana shirin rufe motar ta ji ya ji sara na wa usman magana kallon su yayi da sauri ya juya don ji yake kamar idan shi an samu yaji usman ne ya lura da shi mai sa ga ashirin can bari in je mu gaisa kallon gun ta yi ya koma cikin mota yana dube dube murmushi ta yi tare da faɗin oke bakin kofan usman ya tsaya ya yi nokin ɗagowa ashirin yayi yana kallon shi wani haushin shi yake ji amma dole ya danne murmushi ya kakaro tare da fitowa Mika mai hannu usman yayi yana murmushi shi ma mika mai yayi yana murmushi ashirin ya gida ya su mom da dad suna nan lafiya yanzu ina zaka kenan E, zan je ofis zan ɗauki hutu ne murmushi usman yayi ni ma can zan je ok let's go ashirin ya faɗa sosai sara ta ji daɗin ganin sun shirya su haki ne suka nufo ta kallon ta hanifa ta hmm, amarya baki a laifi ko da kin kashe ɗan masu gida dariya ta yi sai dai in ban kashe ba waya na ga kin wani sake fari ko dai za mu ɗa ne zaro ido ta yaushe aka yi auren har za ku samu yaro murmushi haki ta yi muka sani ko a sunan ma ba za a gayyace mu ba kamar yadda aka yi a bikin E, ya sista bikin ne ba zata yanzu amma ai za a yi wani shagalin a nan ɗin Oke, yanzu har kin fito school kenan ba za a ci amarcin ba ne haba hutu muka zo ɗauka Ivy ta ɗauko ta miƙa musu gashi ran Alhamis shi ne friends ɗin shi zai ba ni ma ganawa na ba ku sai ku ba abokan arziki karɓa suka yi suna dubawa har Usman ya zo suka yi sallama suka wuce ashirin kuwa gun kabir ya nufa yake sanar mai da tafiyan shi kallon shi kabir ya yi aboki kamar kana cikin damuwa murmushi ya yi me ka gani gashi na idan ka yawwa ni kuwa mai suna wannan matar taka kallon shi yayi me yana tambaya ɗazu usman ya kawo min IV sai na an sa sara a gaba kuma irin sunan matarka murmushi yayi amin rabu wata uku da suka wuce ta yi wani auren zaro ido kabir yayi taya by how hawaye ya fara tare da miƙiya da sauri kabir ya riko shi ya sa shi gaba ba don ya so bai sanar mai yadda abin ya faru sosai ya tausaya abokin nashi tare da mai addu'an Allah ya sa haka shine alkhairi amin washe gari karfe goma ashim ya gama shirin shi tsaf a can india kuwa sun shirya tarban bakon nasu a airport seminar suka raka shi karfe goma da minti sha shida jirgin su ya daga a ɓangaren nasu sara kuwa sai sha ɗaya suka tashi wanka ta yi ta haɗa musu break sannan ta gyara kicin ta turare ko ina da ƙamshi al'amin kuwa ya san da cewa ashirin ya saki hafsan jira yake ta gama idda sannan ya faso kai ya san dole za a yi sabon za a yi sabon rikici karfe hudu jirgin su ya sauka can na gano wata haɗaɗɗiyar yarinya da gani tana ji da kanta kuma kuɗi ya buge ta naɗin sari ne a jikinta sai kanta da ta rufe da ɗan kwali ƙarami tana ganin shi ta yi murmushi saboda ta gan shi a foto ƙarasawa ta yi tare da faɗin hi am amrita wadda za ta ɗauke ka kallon ta yi taɓa baki wai amrita sai ka ce wata ba musulma ba nuna mai motan ta yi ta sa kayan shi a ciki sannan suka kama hanya sai zuba take mai amma shi bai ce ƙala ba wani babban gida suka karasa suka shiga sannan ta fakin masu aiki suka cike da kayan shi da sallama ya shiga falo wata mata ta yi saurin rungume shi tana faɗin welcome son murmushi yi, ina wani anti lafiya kalau ta ce da shi sannan ta ce a nuna mai ɗakin shi in ya gama ya zo ya lunch ɗakin ya shiga ya yi wanka sannan ya shirya sosai gidan ya burge shi a falo ya tadda su da amrita sannan suka yi dining amrita ta zuba mai abinci wani saurayi ne ya fito daga kicin ta ce tuwon shinkafa miyan kuka zan yi na tuna gida murmushi ta tare da faɗin yadda kai abdalla kallon ashim ya yi ma bakon har ya iso eh ba gashi kana ganin shi ba nan suka gaisa su sara kuwa bayan sun shiga mota yake sanar mata ashirin zai yi tafiya allah ya kiyaye kawai ta ci. bayan sun koma gida suka zauna suka yi tafi su tare da tsara yadda event zai tafi karfe takwas da rabi ya usman ya tafi masallaci ta ci kwalliyanta tana jiran mijin nata ya dawo zama ta yi tana jiran shi amma shiru har karfe tara hakan ya sa bacci ya fara ɗibanta shi kuwa suna masallaci suna karatu har allah allah yake a tashi ya je ya ga hista allah ai kuwa ana tashi bai ɓata lokaci bai gaba da sallama ya shigo falo shuru can ya gano ta a kujera tana ta bacci murmushi kawai ya yi ya je ya ci abincin shi sannan ya ɗan yi kallo karfe goma ya gama komai gunda take kwance ya je ya ɗauke ta ya ɗaki da ita yana dire ta a gado tana farkawa kallon shi ta yi sai kuma ta haɗe rai gun budurwa ka je ko ka bar ni ni kaɗai a gida murmushi ya yi tare da mota. ni na isa ina da ke in je wajen ta wajen wata karatu muka tsaya yi a masallaci mm, to sake ni in kawo ma abinci ai har na ce yanzu dai abincin gunki nake son ci zaro ido ta yi wallahi a'a ni dai a'a please mana master kina son tsinuwar mala'iku ne a'a to ki bar ni taɗin fuska ta yi wallahi da zafi allah ba zai kai na ranan ba kafin ta ƙara magana ya kashe musu light haka rayuwa ta yi ta tafiya yau gashi watan su uku da sati ɗaya da aure ashirin kuwa yana can yana karatun shi amma har yau har yanzu da son sara a ran shi inda amrita ta kamu da san shi sosai shi kuwa bai san tana yi ba al'amin na ga ya faka motar shi a get ɗin gidansa hafsat mai gadi ya wa bayani gun hafsat ya zo hakan ya sa ya buɗe mai get ɗin fakin motar ya yi sannan ya tura mai gadin a yi mai sallama da ita da sallama mai gadin ya shiga falo kallon hafsat ya yi hajiya ana sallama da ke kallon shi ta yi da ni kuma ai ban yi da wani za mu haɗu ba juya kai ya yi shi da ya ce ai mai sallama da ke kallon ta mamta ta yi tare da faɗin tashi mana da daga kai ta yi ka ce ina zuwa tom ya ce tare da ficewa na sanarwa al'amin sannan ya ba shi gurin zama ko kwalliya babu ta fito ganin al'amin ya sa gabanta ya faduwa haka kawai amma ta dake tare da kakalo murmushi ta karasa yau manyan gari ne a gidan nan shi ma murmushin ya yi sosai kuwa yau kin yi babban bako zama ta yi suka gaggaisa kallon ta ya sai kuma na ji labarin mutumin ya sako ki tsaki ta ja wallahi kuwa amma ai ba komai tunda na kore ta na kore ta ita a gidan kuma yanzu ta mai nisa tunda ta yi aure murmushin mugunta ya yi to dama alkawarin mu yau shine ranar cikan shi kallon shi tai Allah ya sa zan iya wannan alkawarin wai dama bai wuce ba gyara zama yi ina kuwa zai wuce ai ba ai ba a daukar wa al'amin alkawari dole a cika ita gyara zama ta yi ina jin ka murmushi ya yi ba komai bane illa ina son in aure ki ne zaro ido ta yi sosai sai kuma ta fashe da dariya shi ma dariyan yake ganin hakan ya sa ta yin shiru kana so ka aure ni fa kace tab Allah ya sauwaƙa in aure ka haba wallahi never murmushi yi ke kin fi kowa sanin waye ni wallahi tallahi kika kawo min miss behave kin san sauran bana wasa sannan bana son a yi wasa da hankalina wallahi kin ji na rantse miki zan iya sace ki in je in sa ɗaura mana aure ba tare da sanin iyayenki ba saboda haka ki je ki yi tunani shan gaban shi ta yi ba wani tunani illa in ce maka ba na son ka kuma ba zan aure ka ba kuma zan ga ta yadda za ka sace ni a gidanmu tana kaiwa nan ta wuce murmushi ya yi lullar hafsa na son wasa da shi sara ce ta gama shirin zuwa school tana jiran usman tun jiya zuciyarta ke tashi ba ta jin daɗi Usman ne ya fito sosai ya tsaya yana kallon ta ya san duk ta canza. Karaso waye mai sa jikin ne? Daga mai kai ta yi alaman a'a zuciya na ne ke tashi okay let's go. Mota suka shiga maimakon su yi school sai ta ga abun an yi bi wata hanya. Kallon shi da ina za mu kuma asibiti ya ba ta amsa. Marairai cewa ta yi jikin fa da sauki. ya ce mata ki ita ce tawa ai ita dai ba don taso ba suka nufa asibiti gun dr nabila suka nufa sannan ya yi waje yana jiran result nan dr nabila ta yi dan gwaje-gwajenta sannan ta fito da result Miga mata hannu ta yi congrats sister kina da ciki na wata biyu da sati biyu zaro ido ta yi ciki sai kuma ta saki murmushi tare da shafo ciki ina da ciki ni ma zan zama mama murmushi nabila ta yi sosai ma ji take kamar da runguma doctor ɗin. wannan bambam surprise ne sai kuma fuskanta ya canza doctor amma fa an ce mutane na shan wuya a haihuwa wasu har mutuwa suke dariya nabila ta yi in dai lokacin ya yayi ba kuma wuya ba kowa ne ke sha ba yada kai ta yi daidai lokacin usman ya shigo ya rungume shi ta yi tare da nuna mai result sosai ya yi murna sannan suka wa nabila sallama ta basu magunguna direct gidan mom suka nufa don tana korafin ba sa son zuwa da yake yanzu mom an canza hali horn suka yi megadi ya buɗe musu da sallama suka shiga minal da ke kicin ta leƙo tana faɗin wa alaikum salam ganin sara ya sa ta tafiya da sauri ta rungume ta tana faɗin sannunku da zuwa murmushi sara ta yi yau wa minal a gida ina mom mom da ke sakowa daga stairs tana faɗin na yi fushi sai yau aka ga damar zuwa min murmushi suka yi tare da faɗin ina wuni mom zama ta tana faɗin lafiya kalau ya gida duk suka amsa da lafiya to alhamdulillah jiya kuwa muka yi waya da mamanki murmushi ta tare da faɗin allah sarki miƙewa ta ta yi kicin inda mami da minal suke shi kuma ya fice don yau yini suka zo mata indiya kuwa ashirin ne ya dawo daga school duk a gajiye yake Direct ɗaki ya wuce ya yi wanka, sannan ya nufi dining. amrita na ganin shi ta yi saurin mikewa ta sha kwalliya ba karya ta yi kyau, amma wanda aka yi wa ko a jikin shi. Dining ta nufa ita ma, sanda zuwa yaya, yauwa kawai ya ce da ita. Fari ta da ido, yaya me za a zuba ma? Ba tare da ya kalle ta bai ce komai ma, hakan ya sa ta zuba mai shinkafa da miya. Sannan ta zauna tana kallon shi, san sosai ta shagala wajen kallon shi tana faɗin aranta lallai matar wannan ta more so cute da shi Ga shi handsome miƙewar shi ne na dawa da ita daga tunanin da take yaya ina za ka na ƙoshi ya bata amsa ya wuce sosai idan ta ya kaɗa wai yaushe ya ashirin zai san tana son shi ne shi baya sanin filin ɗin wani ne abdallah ne ya zauna kusa da ita sista shawara wallahi kawai ki haƙuri da shi don na san kin kamu da san shi to in ba ki sani ba ma ki sani kullum akwai hotunan wata da yake kalla akalla yana kallo sau biyar a rana kuma abin mamaki yana kalla yana kuka kin ga akwai babban al'amari kenan